faɗa tsakanin polisai da jujuji kwanakin baya sabon ta hito ta yi sanarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <laughs> maras dalili namu wai faɗa kuma tsakanin polisai <laughs> faɗa tsakanin polisai da jujuji kai kai wato wa'yan mutane 'yan uwana musulmi masu hankali wayanda suka karanci tarihin addinin musulunci wayanda suka karanci alkur'ani suka karanci tarihin musulunci dukkanin siffofin mutanen gidan fir'auna wallahi ga mutane irin wa'annan siffofi na suka bincike gaba ɗaya kam. dukkanin siffofi na munafunci na gidan Abdullahi ibn Ubay bin Salul ra'asul munafiqun wallahi ga mutane in ka bi kididdigar su zaka ga sun bincike wayannan ɗabi'o'i na gidan ibn Ubay shi yasa kaga Allah ya kaddara juyin mulki ma da za a yi musu tara ga wata na al al-muharram radda aka kifar da mulkin fir'auna rannan na aka kifar da mulki yan tarayya an hada ma fir'auna cewa Allah zai sa a yi wani mutu wanda zai zama sanadiyar karɓewar mulkinsa ya ce to ba za a yi shi ba sai da yanke jariri dubu goma sha biyu sa'annan Allah ya sa aka yi annabi Musa dan Allah shi nuna mai buwaya ya kai annabi Musa a gida ne shi ya cishe shi shi ya girmace shi sa'an ya hambarar da shi saboda taurin kai irin na fir'auna da jiji da kai da ƙarhin hali yace ana rabbukumul a'la wani wuri yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi wai ni ban san da cewa ina da kuna da wani Allah banci da ni ba sai ce ana rabbukumul a'la in ma akwai wani Allah to ni ne Allahn Allah Shi na ce fa akhadhahu Allahu al akhirata wal ula sai Allah ya kama shi da azabar faɗar magana shi ta farko abin nan ma alimta lakum min ilahin gairi wal akhirah da kuma magana shi ta ƙarshe da yace ana al a'lam saboda haka Allah ka shiga tsakaninmu da wa'annan masu siffofin fir'auna 'yan tarayya Allah ka shiga tsakaninmu da ga fasikai masu siffofin fir'auna ‘yan tarayya, Allah ka shiga tsakaninmu da ga masu siffofin fir'auna 'yan tarayya wa'anda ba su da buƙatar komi a ƙasar Nijar illa su haddasa fitina tsakanin al'umma kashin yanzu an kuma tsakanin polisai da juyoyi kuma <laughs> kai la wala kwata shi na sa wani yaro yace inda lokacin fir'auna na an kai marasa dalili da an shiga uku to ai yanzu mutane sun shiga uku saboda ƙaryace ƙaryace sai dai gobe alƙiyama assalamu alaikum wa rahmatullah masha Allahu Hamisu dan gazawa mawaki maruki. na 'yan tarayya e hamisu dan gazawa abinda zan faɗa maka da ka bari 'yan nijar kin da sun ka sha wahala lokacin tarayya su suka kamata su hito su nuna cewa iso yana iya komowa mulki ko kuma tarayya tana iya komowa mulki ko ba ta iya komowa mulki yau a ƙasar nijar shugaban ƙasa mai daraja baba ko ɗan yaro ka ce mai baba sai ka ja ce allah ya ji kan baba saboda alkhairin da 'yan ƙasa suka gani ba kai mawaƙi maroƙi kai mun san ka hamisu ɗan gazau kake kuma maroƙi kake da ma tarayya ai ba wanda suka ji daɗin mulkin tarayya sai karnan tarayya ire-iren ku maroƙa ire-iren ku 'yan kazaggen tarayya waɗanda ake ɗauka kuɗin ƙasa ana baku a bar talaka da yuwa a lokacin da Nijar talaka suke cikin matsala ta yuwa a lokacin da 'yan Nijar suke hita suka barin ƙasar Nijar a lokacin da ake kashe mutane wajen difa wajen tilaberi wajen tiliyatawa wajen yanki duka cikin ƙasar Nijar ake kashe mutane 'yan Nijar su wace talaka suke cikin wahala cikin yuwa cikin kunci a lokacin ku ake kwashe kuɗin ƙasa ku maroƙa 'yan kareren tarayya ake ɗauke kuɗi ana baku mun sani ai kai baka kiba a ce tarayya ta ta mulki har abadan har abadan abadan saboda mi saboda ana sace kudin kasa ana ba hukuma waka eh Hamisu dan gazawa kai ne ka taba a baka mota ka tafi wajen maradi da ita iko suka tare ka bakin bakin gate bakar takardu ko dai bakar takardun mota bakar takardu naka aka tare ka kace bari kira ya sama da ka sama aka ce ma wannan iko su saki ka wuce a lokacin da ake ba a shari'a ta kwarai a lokacin da mai ƙarhi yake take talaka a lokacin da mu talaka muke cikin kunci a lokacin ku kuke jin daɗi dama ai dama mulkin tarayya ba ba wanda yake jin daɗin mulkin tarayya daga mawaki sai wanda yake karan farautar su sai wanda yake zagin tarayya a kirayo shi a bashi kuɗi kamar yadda Fafu Hamza ya kwaɗi cikin audio nai a kirayo su a basu kuɗi a basu passport diplomatic domin wai a saye su menene mulkin tarayya yi ma Niger wanda za a cewa yau ana son a ga tarayya ta komo bisa mulki ko kuna ɗaukan mutane yanda kuke ku shashashu kuna ɗauka kowa shashasha bai san aikin da yake ba to Hamisu dan gazawa ka san da cewa matasan Niger mu yi determine kuma wallahi duk wanda ya hito yana yi mana katsalandan cikin Niger kin nan wallahi za mu za mu taka mai burki komi abin shi ka tsaya bisa roƙon da kake yi ka tsaya bisa waƙar da kake yi wannan shine kawai amma magana ta zancen ƙasa ka bar ƴan gwagwarmaya su yi zancen ƙasa kuma sannan ka san ƴan Niger kin nan wallahi duk wanda ke taba wannan mulki na cani duk wanda yake taba ƴan Niger wallahi ba zai je da kyau ba kuma in ka hituwa ɗari za mu yi maka hituwa dari muna baka raddi sai ka san da cewa lalle ƴan Niger kin nan da ke tabawa wallahi su hi karhin ka a yanzu ba lokacin da kake waka ana kwashe dukiyar kasa ana baka ba ba lokacin kuke kuke ta barazana da kuɗin ƙasar Nijar ba kun mai da Niger kamar taku ta gado kun mai da Nijar kamar kuɗe ne adda Nijar talakan Nijar yana cikin kunci talakan Nijar yana cikin wahala yau kai kai ne za kai to kai magana wai tarayya iso sai ya komo bisa mulki to dan Allah ka do iso bisa mulki ko kuma ka, ka <laughs> vraiment je je sais même pas comment je je, je vais te répondre même Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ya al'umma Niger. Eh yau bidon da nika muku ku ɗan uwa ta Niger. Ina so da Allah ka kasance ɗan tarayya ka kasance ba ɗan tarayya ba. Ka dibi wannan bidon da zan aza muku ku gani yanda gari ne an ka iski gaba ɗai an ka ƙone kama kan gidajen mutane kama kan inda suke ajiye abincinsu kama kan bisashensu kama kan komai an ka ƙone. Yanzu tsakani da Allah da annabi yan uwa ƙyan Niger. Duk wani wanda zai fito ya ce maka shi ɗan tarayya ne, kuma yana kishin Niger kuma yana kishin al'ummar Niger kuma yana son ƴan Niger kuma yana kishin ƙasar Niger magana ta gaskiya da yayi ma ƴan ƙasar Niger adalci Ya yi ma iyayen shi da kakin shi da ƙannan shi da yanan shi adalci kenan a iske gari a ƙone gari a iske gari a tadda mutanen gari a ce ku tashi wannan garin kuma alhalin masu milkin waɗanda ke milkin Niger waɗanda ke kimin su ƴan tarayya ne su masu gaskiya ne sun san da abin da shike faruwa cikin ƙasar mu yau sun san da rishin tsaron da yake da faruwa a cikin kasar Nijar sun san da mutanen da ake kashewa a cikin Nijar amma sun rufe idanunsu sun mai da komai ba komai ba sun nuna ma ƴan Nijar tunda ku talakawa ne ake kashewa tunda ku talakawa ne ake zakkuwa a tada ku cikin garin ku a ce ku tashi ku ba wannan gari tunda ku ba iyan kowa ne ba kowa kuke ba dole ne a fito a tada ku a garin ku ba mu magana ba mu ta komai yanzu tsakanin da Allah kai mai fitowa ka ce kai ɗan tarayya ne kai mai fitowa ka ce kai kana kishin Niger kai mai fitowa ka ce kai kana son cikin ƙasar Niger dan Allah dan Annabi wanga danga mutanen da an ka zaka an ka iske garin su an ka kone su an ka zaka an ka iske su cikin garin su shekara da shekaru ta kai iya ma sun fi shekara dubu a cikin wannan garin dai rana zaka an tada su yanzu Allah jama'a mutane ƙen Niger kowa ya bada hankalin kanshi kowa ya nazari da abin da suke faruwa a cikin ƙasar Niger yau yanzu akwai wanda zai zaka ce min an yi musu adalci akwai wanda zai hito ya ce muna yana kishin Niger waɗanga mutanen an yi musu adalci kowa ya sani ba a yi musu adalci ba kuma manyan na namu sun sani manyan na namu sun san abin da shi faruwa saboda ni saboda su da kansu azzalumai ne kan Allah ne ba sa son Niger ba sa son ƴan ƙasar Niger haba jama'a yanzu haka sai mu rufe mu waɗanga mutanen da sun kashe muna kannai sun kashe muna yannai sun kashe muna kakinni sun sa an kone garinmu sun sa an tada garin mutane sun sa an da gonakin mutane sun sa an kama mutane an daure akan mi a ce akan basu yadda da zaluncin da ake ba akan sun fito sun ce zaluncin da ake yi ba su yarda da shi ba sa goyon bayan zalunci saboda shine an ka ɗaure mutane yau ka je cikin gidan kasu ka gani yan siyasa ko wanda ba ƴan siyasa ba waɗanda an ka kama an ka ɗaure akan miye an ka ɗaure su akan sun ce ba su yarda da zaluncin da ake yi ba akan sun ce gwamnati ba yi adalci ba akan sun ce ba su yarda da abin da shike faruwa cikin ƙasar Nijar ne an ka ɗaure su kuma a haka mutane masu waɗannan goyon bayan waɗanga azzalumin kuma za ku ce mana ku adalai ne duk a yau wani wanda ya fito ya ce mana shi ɗan tarayya ne to mu tabbatar da shi azzalumi ne bai kishi Nijar kuma bai son ƙasar Nijar yau bai son ƙasar Nijar yau abin da suke faruwa a cikin Nijar kowa ya gani mu koma shekara ashirin baya ko kuma mu koma shekara eh, eh, goma sha biyar baya ƙasar Nijar ta kasance a halin da take yanzu a baya shekarun da an kai shekara goma sha biyar baya ƙasar Nijar ta kasance tana cikin wanga halin da ake ciki yanzu. Yan Nijar mu hidda zalunci dan Allah mu hidda zalunci a cikin kanmu mu tsaya tsayin daka mu san abin da yake faruwa a cikin ƙasar Nijar ana ma yan Nijar adalci ko ba a yi ma yan Nijar adalci kowa ya gani 'yan tarayya lokacin da sun ka fito sun kai biki na karrama tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu da darafan ƴan lesbian sun kai darafan ƴan ludu kowa ya san me ake ce ma dan ludu a Niger kowa ya san me ake ce ma dan ludu a Niger in baka san darafan ƴan ludu ba kai wanda ke sauraron wannan maganar ka duba a sama na za a za maka foton darafan na shugaban kasa Muhammadu Isu ne ya fito ai yayi sun kai sallah da darafan wannan darafan na ƴan ludu ne kenan yana nuna mana cewa ku kyan tarayya kyan ludu kuke kuma ku maza ne in namiji ne kai namiji ne mai namiji in mace kike mace ce mai neman mace kenan yanzu mutanen ƙyan su ne za mu kuwa wai mu muna cewa musulmai kuma mu goya musu baya mu ce muna son su yau dan tarayya in kana saurara ta kana jin abin da nake faɗi yana nuna mana da ku waɗanda ke goyon bayan tarayya kuna goyon bayan maza masu neman mata kenan kuna goyon bayan namiji ya aure namiji ko mace ta aure mace tunda wanga da rafon da kun ka fito kun ka yaɗa ma duniya kowa ya gani da ne na ƙyan ludu ne na kyan banza waɗanda ba su san abin da suke yi ba duniya kuma ku ku ce muna ku adalai ne kuma ku ku ce muna za ku iya gyara kasar Nijar ta za a yi dan lude gyara kasar Niger ta ya za a yi dan lude gyara kasar Niger ta ya za a yi yau abinda nake so yan Niger ku sani duk wani mai goyen bayan tarayya kenan yana goyen bayan zalunci ne duk wani mai goyen bayan tarayya yana goyen bayan abin da shike faruwa a cikin kasar Niger yana nuna mana shi ma yana goyen bayan mutanen mu da ake kashewa yana goyen bayan a ci gaba da kashe su babu ruwan shi yau 'yan Nijar in muna da zuciya in muna da hankali waɗanda 'yan tarayyan ko zinariya suke raba mu 'yan Nijar ko zinariya suke raba ma yan Nijar bai kamata mu goyi bayan su ba saboda abu ya nuna karara gashi nan bai kisa an fito muku dogon bayani ba azzalumai ne mayaudara ne matiya amana ne wani aiki ne ku kawo aikin ni ni ban ce yan tarayya ku zo ku gaddama da ni ba a'a ku fito ku nuna aikin da yan tarayya sun kai tun hawan su milki zoke yanzu yau wagga ake ciki zo ke yau ku fito ku ce ga aikin da sun kai ga ci gaban da sun kama matasan Niger ga ci gaban da sun kama ƴan ƙasar Niger ga ci gaban da sun kama talaka Niger ga ci gaban da sun kama kowa da kowa na ƙasar Niger ku fito ku kama na ci gaban muna sauraro na farko an yi hanyar jirgi hanyar jirgin nan kowa ya gani sassan sassan katurbe miliyar an ka kashe babu wanda ya amfana da wannan hanyar da an kai kun ka nan kuɗin kun yau da riƙen Niger kun cuci ƙasar Niger kun yi ayyuka bashi kowa ya gani a yaporkin da muke kimi ta bashi an kai ta yau in dan nijar kake kana da kati kardan take warkin dan nijar kake ka dauki mota ka ce zaka je Agades ko ka dauko mota ka ce zaka zo da duka duka fasikin da ka zo ta police sai an amshi hanci sai an amshi san san gare ka komil falan duka inda ka je yau in dan nijar kake ka dauki jirgi ka yi voyage ka dawo kasar ka nijar kana da kaya ba listing sai a ce sai ka biya da wani ma da ita me ye kuke in ba zalunci ba miye kuke in ba zalunta ƴan Nijar ba miye kuke in ba zalunta al'ummar Nijar ba muku ce kuna aiki abu na farko inda za ku inda ƴan Nijar su ƴan tarayya azzalumai ne mina hektan Allah ne waɗanga shugabannin nan da ke mulkin babu aikin da za su iya yi ma Nijar babu wani canji da za su iya kama ƙasar Nijar yau abu na farko inda za ka la'akari ƴan tarayya ba su iya kama ƙasar Nijar canji da komai yau a Nijar muna da Iraniyo yau a Nijar muna da petrol yau a Nijar muna da charbon yau a Nijar muna da zinariya yau a Niger muna da sima duka wanga abubuwan ku ka mini kasa guda wadda a cikin Africa wadda adda wadanga abubuwan da ni zana kuma gashi yau a Niger a ce mu ne a baya wanga arzikin da mun ka zana duka bai kama Niger canjin komai bai kama Niger ci gaban komai ba sai hasara yau dan kasar Niger ka dinsa ha gani mutum miliyan biyu za a samu kyan Niger miliyan biyu din da a waje kuma a ce wanga arzikin ya amfani mu yau ka je kasar Qatar ka gani wani arziki ne gare su da yau sun samu ci gaba kowa ya sani Qatar an sata cikin kasashe masu ji da kansu a cikin duniya wani arziki ne gare ta wanda ya kawo musu wannan ci gaban da bamu da shi a Niger wani arziki ne da suke da shi da bamu da saboda su suna da shagabin ne masu kishin kasarsu masu kishin ƴan kasarsu ba su yarda da turawa su tsallako daga kowa duniya ba su mamaye musu arziki su nuna su suna son arzikin fiye da ƴan kasarsu yau Niger abin da ke faruwa kenan ɗan nijar yau ni abin da take magana akan yan tarayya saboda su ne ke mulkin Niger kuma su ne azzaluman Niger yau yan tarayya suna nuna suna son bature sun musu ba bature arzikin Niger fiye da su ba yan kasar Niger arziki mutum nawa ne an ka koro daga wurin zinariya wanda ya kasance wuri ne na yan Niger an koro su an rufe wurin an nuna ba a kauna saboda saboda ku yan Niger ne bature nawa ne yau ya zo ya buɗe wurin shi wurin da zinariya a Niger kuma an kyale shi an nuna ana son ya zauna ya zauna wurin bature nawa ne bature nawa ne an ka kawo 'yan ƙasar 'yan Nijar nawa ne an bari sun ka ci gaba da tonon zinari a cikin ƙasar Nijar 'yan ƙasar Nijar nawa ne kenan ne zai nuna muku talakawa ku ba a son ku ba a son ci gaban ku ba a son ci gaban al'ummar Nijar gaba ɗaya ne ba a son ci gaban mu ba sa so saboda mai na hakkai ne azzalumai ne kuma yaudara ne waɗannan mutanen ne kuma za ku goya ma baya su ci gaba da zaluntar mutane duk da suna zaluntar mutanen kuma kowa ya sani yau ƴan Nijar in ba da shike mun zama hakkai ba mun sa hakki a cikin kanmu mutanen da mun sani zalumai ne ba sa son ci gaban mu mu Nijar kuma mutanen nan wasu ne mun rohe ido mun nan soyayya yau kai da Alibi wani wani wani mutunci ne gare ka zaka ce dan tarayya yana son ka yau kai da Akwajiwa wani mutunci ne gare ka zaka ce dan tarayya yana son ka yau kai da Burkina ko Mali ko Kwadiwa wani mutunci ne gare ka zaka ce ah, dan tarayya yana son ka yau kai da Europe cikin turai wanda mutunci ne gare ka dakta dan tarayya yana son ka kai da Italy ne wani mutunci ne gare ka dakta dan tarayya yana son ka in suna son ku in suna son mu da awaje missa ba tsaya tsayin daka sun ka gyara kasar ba missa ba tsaya tsayin daka sun ka ce arzikin Niger na Niger ne ba su yadda wani ya hito da waje ya ɗauki arzikin Niger ba missa ba su faɗa ba Mista basu baɗi ba. Kenan abu ne yana nuna kai dan kana waje ka fito kana kare tarayya kana yi ne kawai baka san abin da kake yi baka da gaskiya kuma. Kana yi ne kawai.